الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ما ينفعنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودعلتي غنا ماما سبحانه وتعالى نيما ننكما نيما بنغنتو أرو نيما مغنتو نصلي فارين كما صلى الله عليه وسلم أدي دنكو نندي صحابة نندي خجي دنكو أرو سرسو غنا ورديك اللي كلنا ندغا ورام سكين كوتا واترين كان دانا سكوني aro kubenu ga wajun dun sankini o wasu komantin kunyini igo yagare lemine girse mali senegal gambia lajine murtane oko ka ukunyinde kati be su komantin ga wa murnu allah maga allah gana khairi nyo da ga su da allah gana durusa abubakar allah gana dinge kane allah gana lemanan ka kunyo da o gani mugunan golnyeti yar na kennon do da ga su da ngani ya rabbal alamina atarin kandana da sankin idan lankin alahadin yayi a jamu jumadal akhira jimini lagare bida tammundo bane jimini lagare abida tammundo bane sine ujune kamana ati da sino karagi wa haka miladiya nga 2023 2023 sine kasu lagare nga desamburu lenka tampilendo nagato nangemu lenki alahadin nga durusa abubakar kamma matirni dindo ɗo ndo ɗo dimashinko da suyaxuma xaga ken seeda moxoɓe idana wa murna allah maxa allah gano kanda tirnin duku da tammuwa kita igiri jamanu tamiyai faransi mali cote d'ivoire murtane guine cotroyal ado gabo ado almania ado lume ado qatar ado misra tirnin duku giri ku jamanu tamiyai. owamurna allah mogo garni kubenu ko allah gana mun nafa ogani koni nangoliñeti arna kennewondi tirnindi fana be gayde kengidi france o mari ñagare goti manni sakken kiiten ga nogon kamma nancago an nogon kamma an gana sagu an na nogon kamma an gana irini kenke gemme wa walma kenta gemme onati arno gemdi sowaba ga an gana sagu maga saga an nogon kamma kenta gemme wa hakada nancingi ga saku mogo be ga sabati baka faren maga sallallahu alaihi wasallam kenni allah faren gana irni saku awa salli jinŋuttu wa hakada wa adkar nun koni zikru bane mari ewa fare agana irni saku aga azkar nu benu konni zikru bane mariya awa famini awa gelli kun zikirnuya ewa allahumma aslamtu allahumma aslamtu nafsi ilayk وفوضت امري اليك ووجهت وجهي اليك والجات ظهري اليك رابه ورهبه اليك لا ملجا ولا منج منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت وهكذا اواجل لي اي وغيا باسمك اللهم اموت واحيا كنا ينسى جنوتو ان سغنت تتين كما انا يسقى kenyani faren sunnanga ara daga mugo amma nan bi han nogon kamma anta gemi kotai fare sallallahu alaihi wasallam ari sirego yaga sakka inogon kamma ata da ada kobonci ti take ya ti giri wa inna hadhihi dij'atu ahli an-nar aw kama qala al-mustafa jahannaba dun konca ko mo nyani kina ina kunya khirni ya galla kun kamma inogon kamma jahannaba nogondi waliyadu billah salami maga kenchere awanta gemme o amuruna allah maga allah gano gemdi sawabaga tirnindi fillandinga kengiri lume omare meygo ti qur'ana soranu ni manimeya sora haqqe manimena qur'ana nogondi wa hakada hijibu haqqe manimena qur'ana nogondi aro juzu manimena qur'ana nogondi qur'ana soranun paqqenni manimeya a hijibun paqqenni manimeya a juzu'unun paqqenni manimeya onati ke jabun nan newmogo buru alhamdulillah Eh, wonati qurana soranu kame ro soranu tamiro nagato kame aro soranu tamiro nagato kenyena qurana nogondi tandume hijibe tanjike juzo tandume hijibe juzo no tanjike juzo ana nogondi hijibo hilli swani juzo nga ken tanjike ana nogondi hijibe su ken bagati nga ken tandume ken nga qurana nogondi owa murna allah magallaga no dem allah gano kandallaga no famindo dinanga allahumma amin tirnindi nga oma mali re mei goti soganpon njaka ado aga a bugumogo bimana oganati soganpo bi umumi oma ho bugu hodi di makka soge ciga dagana ni tanni sogohonun jakka ewa ken ka hakken ni manime ada aga bakka wakati be sogohon jakkan baka kan pakati hon jakkan ga bakka yoma hasadi ahate kota allah ti qur'ana nogondi wa atu haqqahu yawma hasadi kada haqqin kina ya hati kota ganda ka tuni rondi osh alla mun din nyene ya sogan pon jakkanga kammen da kebe minindi anyi mema minindi ma minindi daba ma minindi kammen jinyanda minindi fa fihi al-ushru din yana kendi kabusu gadi kennan kallenga tammundi kyani jakkanga kasartinni idha balaga an-nisaba ganakin nisabenga ganakin kin nisabenga misabe ni kan nan kai suwan pon ka khamsatu awsuqin usuqin kan din karago usuqin kan din kana ki karago ya maga jakkan dal lejimi wa hakaza usuqu keni sittuna sa'atan tandume mudiani hono ti kilo nu hilli aro tannagati garamu kilo nu hilli aro tannagati garamu min alburri wal hinta wa ghairi dhalik tamr aro tamrundu kundi hogani غني هنشران al habba amma alkhudrawat hiɓenu gani sugambo hoxallunga lemburnu namasanu itiremuku jakkantakunga xa serebe ganaña i jagundi killenga an ken dagana itiremme ke gaga a xalisingana kiñe jakkanni sabenga su an ga bugandini xalisi kedi nka ewa itiremme ke me jati kuɓenu ganta marni irgaranta marne quoi an gana ho sagunde aga bonno bito i libito sikki a moti a bono jakkantakun inati kundangani alkhudrawat amma hibe gani ho hujjaran tonga illu nyeni ko manganye soge suma daga na makka ciga jakkan ga baka kusuko mantendi a jakkan bugumogo a kota na ga wa hakada kabusugadi tammundi ken na jakkan ga soganpon koni o amurunu allah maga allah gano famindi o dinan allahumma amin tirnindi nagatandi be ga yere o maren megoti gine kotoroyal yagaren yen ati hutte soni gongatini nam na yagaren putten katu adona tammallaga difference wido me nagawa futti katten do tammaraga ye koma anga kenga lomaga sonin karamogo be ida huttu ñakkatu ima tammalla mi ida tamma ñaraga hala anga ba fil galibi tamma ñallagane kende huttu nari kati mani difference ni do me naga silama hunda mani ga koni ke gibarendi onati arno gendi sawabanga hibe gani hutti katte nga hutti katte kenni kenyana bimana ko ta fil ghalib kutti kate na kenya khilla ala aqdu yaxu sisinde hankan na kenya dina tammakeya haran dai tammake go maxa sonin kara igatini awa o da daga ken ŋureyani na yugun kane kutu nga sere rantaxa mundunu kwa bari an gana ni murune watini sere tamma wadi de kenni yugun kane kutu ya gareke dangana ya yugo gotenai makego nka ke tamma ke bani ranta yugon dengan dinanda tamma gare ke da tamma tammara ga ke bani ranta gare ke nyanan kalle few ma intaxuwa na ka huttukate ke ke kenya ko ke ngana ala aqdunga shedanu li igun shedanu yagaren shedanu huttanpon bugu ngan mundawa ngin mundawa yagaren togo igon togo oda kinaxay oda raga a ɲeme huttanpo bugu huttanpomo bugu halle anari bugu anyeme ko an konni ina ke axilla ala aqdu zawaju shar'i amma ibe gane hu tamma ngade kundo me nunno ko imme anda kunya lada nu ya wa murnu alla magalla gano kanda igana tamma lagando ya gare sunaga maga harati amanya nyaqi hala kai gana ya kun si sando ya gare sunaga al aqdun ya shaydanu lihabu walinu li aywa kem bagatinga kenyani wa zaw aqdu jawaji shar'i ya kun ya kun si sen yimme kenyayi shari'an no gondi mati lada de sharia nogondi wallahu alam tirnindi karagandinga kengiri cote divoire omar me goti ati xirsi xa swana nya yagare wal walma naya yigo yaxoni ti e wasarna ni maga sarna qase a wun daga moxo anta antaxa nuntu bakamedi tu bakkamedi waxatuna kiyen do wuro antatu imme yala wona suxubanɲeri ba wona wuronɲeri ba tu digame ke mbar nanti salle xatinga migana kada nanti sallu waxatin kiɲa alla wai sallini bo eska sallel la wayxenne bakka hadamaren min maga ta kaso inga ba kaso ba ne kaso ngike eska sallel la wayxenne bakka maga wa walma ta taxenne bakka maxa wonamani <clears throat> xa konni kendi wonatan ni allah ma yanpa sallendi abada madama ngano diga min kulasa on ture xasongaxu ke sallin ta kuno tibar ti dan kaso. sere gana kenya an ga allah ɲinan kane kason da salle kenundini bakka sere maga hibe gara wai sallen kenundini allah ga yanpama kenni hakiren ye zawalu al aljunun an turi mi a lew an pakiren bono sallen ga ne bakka maga to anun su ida ke digami a koni idan amma an pakiren gana ya gano nga wagatuni an pakiren ni wagatuni a wadagana wagatuni erezon garni wagatuni a wadagana ken pagatin ga wagatuni beno a ganari allah wai salle gatin konnada a karsa salla nan ke soro men ga kristiyan tetenga iga soro ga na yani killon to qari bara ga da konanti igo ke wa ya krise kiran ta salla ga tunun tunu ba kamedi don ga anke mbe ga tetenga anke yalla na konni awa ke kinyede salla nan kinyede laga saran kinyede ila akhir dhalik amma ngana warati me salli wati ngadangini foke nyi ken kama ngure aw katta wun kuttenga ana salla ga tunun kada oro urondi de oro kiyendi de salli hanan kinyede lagasaran saran kinyede kiyan kawa mi sallen taxenne bakka maxa abadan sallenga naxenu bakka serebe maxa kenga koni nanti haqire antanonga koy farenga da ko nanti rufi alqalamu an salasatin qalibe ngurugentenga bakka jamanu sikki maxa awa kun jamanu sikki noxondi wa ani lmajnuni hatta yaqila bakka awrugintenga bakka turunten maxa kebe haqirenga giri magan pakire رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه يسولك حديثه الله wallahu ala wa alam tirnindi tummundi ŋa kengiri gabwa wo marin meigoti na qur'anan qara mushafin nogondi qur'anan kamilen nogondi na qur'anan qara ken yan pasunta ba walma na qur'anan qara an yin kollandi an zahari lghaibi kan nan sirenni kudi wa kanun kuyiliri kan nan barajen korenni wonati arno gemdi sowabaya la shakka na qur'anan qaranyin kollandi na gara anya gendi baraje nga kusuko mantenga nka tuwanunti na gara mushafun di qur'anan kamilen di kenyan tinta katte allan kanne nga waya basigintenni ka kenta koni nantan nan maga gara anyin kollandi aganai angani durusa nan yayi allah wa murajan kon nan yin kollandi basintai nkaiti lakin al afdal al qira'atu min al mushaf na qara mushafin nogondi kenya sirenni wa gelli allan a ado na sondome liti kundi kundimenu hawara wa hakada iti ken yesirenni surutu an ganai sallendi ita an ganai sallendi nka an ganai sallen nogondi allah wa garana ñinkollandi kenyan pasunta na qurana ŋutu hinu hillani ta bana an ganai qurana karna nta sallen nogondi awa an maga walima an ta kunu an na wutuna gara kitabe ke gondi quranan kamida a yan pasunta na isalle no an anna garanyin kollandi ayan pasunta dina kitabe nga qur'anan kamila anga illa illa na itawan sugule na bakkan sallen gollum maga anga darin illa na qur'anan an kitibanendi anga na jimman na sagundi anga na irni salli na hilan challe nga wal mafarlan challe an na garanyin kollandi ayan pasunta kitabe nga kanga ta salle nogondi alla wa utuna gara yisrene dinanta anna awa kempa garanyin kollandi nda simma wa fahamini wallahu a'la wa a'lam baraje nga kusuko humantenga wa murnu alla maga alla gano kanda alla gana le manan ka hunyoda allahumma amin tirnindi nyerundinga agiri murutane o mare nyagare goti wandi na nan nyigo kappa wandi yagare nga walma wandi yagare nan nyige kappa wandi go nga wa nani zum harami an zum harami heti bimana an zum harami heti anga nyini wa ero soran ku yigandi dabar ranu ku awanyana walma seregona seregoan vitte horondaga kunni menu wandigo ñigaye kappa wandi yagaren aɗo wandi yagare ñigaye kappa wandigo ga no kubane nogondi silama gonda mani kaadi a sirenni wa wa wa nañi darura heti walma onati wandigo ndo wandi yagare na ñige kolle bane kamma yigani ñokki bane kamma agana iriniti fitinanga awara anta gemme fa innahu la yajuz anta gemme gelli agana irniti fitnanga keni twanu yugoni digamenga de digampana nka an gana tunanti fitnanga di an lagana igeme kamma hotana warni bugadi awa ken pagatinga anta gemme de anta gemme fewu amma e kene a togon kadi wo garamogo ibnu usaimin rahimahullah a kenti la yanbagi lilmar'ati an takhtalita birrijali walau kanu min aqaribiha yo wondo wandi yagaren na ñagambi hara gana marentinte ɲe tan na maga dungaya bara warani fitna sara hibe ni igun na ñi dura yagarun na ñi dura igeranga nukusu a igondo yagarunga kohuma me maga ñagambi khaida nga. fatawa nur ala darbi lil usaymin ara ke digame ko anna kitaben pay fi tajil wal iklil taji wal iklil li mukhtasar khalil sheikhu khalilu mukhtasaru ñani fil muwatta muwatta nogondi ewa ken pagatinga malikiti la basa bidalika basintayi wandi gon nañige kappo wandi yagarenga gayri dhi mahrimin aw maa gulami walma nankai nañige kappo i komol lemmenga malikiti basintayi ala wajhi ma yurafu lilmar'ati an ta'kula maahu min arrijal wa kembe kebe tuintengani na nyige bane fitina gantara bate maliki ti basintaya nkagana iriti hotana ya iti ken na maga dabari nkogo wa kebe konni wandi gondo wandi yagare na nyige dome harati ngadi honne wa warne ti fitina ngaga a ti alaka nga surtu angaba fil gharib wa kebe di serenga na seren invité kanu yen karanga na ga tin onda ere soranga onda ga ige boisson na mini gandu nanya hotana rawirni buken no ngana ya darura nga basu sunta nga darura kenga nayi awa irayi gane me kam kamma kempe taga batte kenni darura nyai ad-daruratu tubihu bihi al-mahdhurat walla nya gana alla gana khairin yoda amma zum haraminu basun ke nga an zum harami an gidan nya gare an ga gare ila akhir zalika dhalika basun ke nga an yimera nya kenna nyige basun ta kenga anda amma nyige ila akhiri dhalika akoda tafsirin ga odanga ya odanga ya suratul nur lagarenga walaysa alaykum junahun an takulu min buyutikum aw buyuti abaikum nan daga a yalla gare warama ayal lagarenga aga gemman na ñige no kurbenu harandin taxu yokki bane nga basintaya gara kumenu jatenonga wallahu alam tirnindi segundinga maren mego tirnini baka gabo yagare ñana ati ike wa soro igonu ngalli ewa a ñimme ani keta ati wa soro igonu ngalli alma salle nga na duguta misira di. soroy gonu katti billa zikru nya idagana almami ke akuni idagana almami ke ni kitella kitende kenga hebuten tamorno few kun ka soronga nonga igana duguta orke na zikru nya nda kenya na de idagana almami ke ani ni kitella kiten no gondi esga kigani sunna nyeba islama gunda malikoni yala sunna nyeba masunna he salle ngana duguta manini sunna nga alla farenya yana kundwa ba kiti kinne ki sabati wa sunna nyani ma sunna he ma bidiya nyani idan on arno gem de soba nga ketir ninde ame do mir no ya adalla fonne nanti almami ngana salamu ngara soroy gon wagilli gadi kitten kinaya onati ewa anna zikrum panaya na farin sunnan ya gana salamu ngara watni astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah tasiko نتى اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا جل جلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له, الم... له الحمد وله الح... له الحكم وله الحمد وهو على كل شيء قدير أنا سبحان الله إنكو الحمد لله الله أكبر تنجيكي السكو فارن سنن كي كي أنا رغتا كتا أنغا ناهلي نانا ناهلي كون أنا رغتا أنغا سريب كوني نانا كوني amma na nya lada nga an gana salamu ngara doro an daga an kitten almami nga an nan ta hunun londina daga lada bu hitike jukku hitike farin sunna ya sallallahu alaihi wa sallam kenya no khara mo ibn baz ada koni majmu'u fatawa nogondi wa maqalat shaykh ibn baz juzu kamero tankabero kabu juzu tamro banandi ibn baz goni adi soron po gabe ga kebe yana ni kitten kina almami nga harin ta zikru nyana birabe almamin ga salamun Allah ati fala a'lamu lahu asla ati kenta leslu ta ya wure inta dalile ta ya kwa bal al azharu hibe bangantenga ni karahatu dhalika na kenkoni kenkoni tenyen li adami dalile ale bari dalile in makita ya na ko yana difaren sunna ni kiya don ku dalle ga makita ya an kawo na tona wa kada sallan yin min gan kawa kebe yana ga salamun ga raken no ga rakebe kwa anna subhanallahi in koni alhamdulillah allahu akbar an kana dugu tan zikiru no an ka alima min kuɲi no ma tan maga kunyi kenga woma ti sere magi kitte kini sere de fumpa <clears throat> di sulli islami no hilli <clears throat> inta gemmegi meya maganda ta alla gadi junubunu ñampa komi itte darenga baka jukki bakkaya mogoɓe angatu kenni fasogontaxunga inda liqa'i wa gemma ga gemma na me kunyi me salamu ngana ware tanni na dabari na kenya ladan kai oti kiyani bidiyanga kema wa faren daga mogo xayti yorobenu nuga dabar ni ina raqe wara ina raqe wara salamu ngana ware zikiru nyana nonga ke ngana ruguta nahila angana ruguta ke ngando srebe ga meku ina kana mekunyi ka honu na nyana tumbugun ta kunye mi ga dangi nan daga nan dangan kannuni nan daga kenta gemmede sere suwa anga kenya nyana na raqe wara bidi anyani kwa wallahu a'la wa a'lam wal ilmu inda Allah الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدع والمشركين والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماري موسو نكم ماري مترن كندانو إيغو يغري لمن يغرسي ودا أسكو من تنكوني durusa abubakari togondi lenki alahadin kotanga jabindun do tirnindu monati tirninun do jabindu sorobenu ga wajundu ni kati gurupu gurupunu tananu ya o ala allah di baraji hera ya tirnindi kabundi be ga yere kengiri mali o mari yagare goti ati mugu nanti yagare be ganta yagundi an kina fatiyo walma an dan kina dangara ma yagu ki sanki kine gonin tammaga yagarin doro igatini al armala nanta sallentara gene abatiye suntara gene madama ganta yigo maga diga digamedi ike kanuni bari ike imena miya tariya ike ikina ire iyagi doro ba bana ikina fati bo iga duguta yagu ke adi kanundi wayo wa muku soro gone wa koni nanti yagarin duru asallen tarna gene asumen tara a bate sun tara gine wallahi ke gare garenye ke digameni garam amma har gare baga garin duro al armala asallin sallen ŋara gene a sumen ŋara gene a jakkan ŋara a batiyen suwara gene ko an ke mogo an be gan kina maga selen maga garin garen konni kebe dalle gan tan maga armala fare sallallahu alaihi wasallama ada ta, tagun yimme koni sere be ga sikiti armalan abi mana ya garin duro kebe kine gan ta maga farin da ken koni sallallahu alaihi wasallam ada fasangun ta, wati be ga sikiti. إيه، يغرندورنا إيه، الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل صائم النهار سلبي غسكتي غرين أو حديثك من حديث أبي هريرة وأخرجه البخاري في صحيح ومسلم في صحيح أو بخاري ومسلم سنغندي سلبي غانو غانتي غنتي غرين دورو غكيني غانتا يغربي مغا أرو مسكينو an ga koyi an ga jihadu yana Allah killendi walma an ga koyi sirebe ga wini sikkinan challe Allah da walma sirebe ga kiyen mu mancu sumunu Allah da ngani fasangon go be gadi yani Allah farendi kamanu magon kututi magon kututi sirenye malan koni hillandin ga gadi falenti yagarun kibarendi وصلاة المرأة في بيتها أفضل لها من صلاتها مع الجماعة في المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن رواه أبو داود ona tandangan alla farenti yagaren challe amma yagare bugu yagare de yeretrin ka yagare salatul mar'ati fi baitiha yagaren nan challi kompendi am pasuntara dina nan challi jamandi misira nogondi antaronga gedigamedi nka alla farenti wa buyutuhunna yagaru kun challi kompundi ken khairul lahunna kenyan pasira dina misidunga bari yagare na bugu sella nga bane fitina lawanyana yigol lawai fitina na dabatten kanda yi kompekedi fitina ntanonga ati gadi salatu marati fi baytiha afdalu min salatiha fi hujratiha wa salatuha fi fi maq'adiha afdalu min salatiha fi baytiha rawahu abu daud abu daud alhadith kehilla yagaren challe yi kompen nogondi an basunta dinanta sun kabira nga kompol lemme an challi kompol lemme kera an basunta wa kempagatinga kan nogondi bimana toujours yagare ngana salli nogondi ayan pasunta sellanga farenma yagare bugo yagare di farenma konanti yagarin duro ama hadise ko hari hadisa banenta yananti yagarin duro mbatiyentaragene yagare be salle gantaragene farengada kora kenni allah farenti la yaqbalu llahu salatu haidin illa bihimar yagarengana kinye laran bakenga ada laran ngari a sallentaragene anda i sallini mana irami illa ku farelli in kollanda ni haten ki sutur nan calli yagarin bari gunte kwa Allah farin da ken diga me ko kenan ti yagare be an ga bali wa an kin yurdun ba ke ladanga an ga nasali na nyan tanu nga sellanga an kun ken nga sellanga an kanne nga sellanga an calli gafu an callenta daga na ke ti yagarin duro bane e koi ke ti nan ti kine ganta yagare be yagaren suwani kenga an be wanki na magaw an kabe gantan kina maganga na kenya an callenta daga ne de in kana yagarin duro nguditi tonga yagare be ki ganta kine maga asallin do gareɗo yani wallahu alam tirlindi tammundi ŋaɗo lagare woma goti na 31 décembre ɲe islamin na 31 décembre feti e, ken na kammogo walma na yokkungaga an kenni silamin ɲe an ta fetini nka kafir nu nga fetni ti yokkubenu yangada kunga ngaga an gaga na kwa an ɲi megawati pe an gani iriti iwi xobono iwi gobono i feti nka an ken kani silamin ɲe ken kiten na kammogo Onati allah ti qur'ana nogondi wa taawanu ala albirri wa wala taawanu ala alismi wal-'udwan wattaqullaha inna allaha shadidul iqab. serera waya allah pilanawa serera waya allah gotunoba anken tan yi an ma go keda hoy go harama n kamma anken nasa gida gana kenya gotin ga na gaga anken ta gemme haramun tengini pourquoi an ga gaga na ho haramun tengani. iga taranti ayin fetini ti yokku beno yanda gani mani ani iga ganke islamin ma kata manya awa ko isrebe tana iga atirni den litini nangaba ti kunta faringije ciye igana nka agolliranga iwa kina iwa gandi yokkun yankini iwa faringije ngure sellana iwa netwayene iwa faringije ke na idigan gabi gabi gabe yani ma allah goto allah asenin nenyen anta hohoragana ma hosenne srebe ga ke alhaladi kundu maga dabari anta gemmanda 31 desamburu a haramun ñen hilla kappen golle ñeni maga bari an gara koro bane an kitten buga gollen di. iga ayo ke sugano a peternio a hotanawo an kembe ga su andi subane igana rage lagara kota alla gani raga da ke fedi timmani an gane de bara an yañi daga nawutu kattiya golliburen ndemandana aɗo golliburen subane golliburen ndemandana buren su subane seren gana golli buren da baranda sereng kari ina an ketinya ando sorobe nu ka honga na ina ka suwar gana de wa kadhalika an gana idema ke golli bure di kundan ke islami ma la gara ko tanta an tuwa gunna lar nan tanga problem kitanga ma mangana tubi na warade golle tana muru kenya mpo pasuntan dangani wa hakadha ibe gani eh, 31 december wanta ge islami na feti illa ni yahudiya anu wan nasar nu yanda ko nan men ngalla maga alla re menyi manci en feti don ganga ni de ma ko anda sabati nan men ngalla ma an ka gana ken sabati nan da qur'ana garandi an da qur'ana garandi anya kafirin bar qur'ana men ta alla maga mattakhad allah sahibatan wala walada kappa man ta maga yaqin ta maga men ta maga lemmen giteti ya yagare men ta alla len men ta maga kismaren ta maga ma ho sara ho ma sara لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كان دقامنا الله غنا ديو وانا وقت إنك تورو 31 ديسمبر نغا موي مغري موضوع خير غير انت وتاقا نمغا ننسيه 31 ديسمبر كما إن شاء الله قوم السينة سوغا سيهنا كما مغبي الله غنا دنيا وانا وقت إنك تكوين نغني mare musonin ko mare mutren kandanu igo yagare lemine girse oda suko manten kunyi o sikagara yere tirnindu kutta minyame yere wo ga gango be walla kati silamino ga kenni misire ke gollen wo amunda wona li kenzi ke taxundi allah gana dunge inchallah wo hajunga demandenga seregabeda i demande li toda ngari nawtu gelli sima nawtu mexe kocce wa hotana woro moxo sirondenga me siri mexe wo hajunga mexenga wo hajunga tagandiyo kensuya alhamdulillah mare ñaxarunga i dudoxotonten ni moxo siri onaxa kunkuñi xerexere yaxe maxa mare ɲagaru benu ka faransi ku benu ka amerika ku benu ka almaniya ku benu ka duna nukusu i ka kammano fabandi ti demanden ga wo winarni allah gana ɲidangani arjanna musoya allah gana ɲidangani arjanna musoya allah gana barki saga buruku battendi mare ɲugun ɲimmega ira du dogoton kayinta yagaruku bakka inchallahu taala misiren kone awayre a gollen ga wo dawa meya honni honne allah. alwakatirin tondi mogara imagine ŋutuni wara kattaxai groupe ke kamma ti allah dungenga ka har sagorona dudoxoto sekon paxe be suni sekon dabari jaman gana kahumamina hohoya kenta xotono mesere banangolle a xoteɲani wo amurunu allah maxa allah gana misire ke gollen timmandi sere sugada godi bane buganda har nayanda arjanna musoya ya rabbal alamina owa daxan gollanun sukkuɲini a sheikh umaru suguna murutane ali samura gabo umar abdullahi kamara faransa ibrahima sakira murutane bintu yatara murutane kawusi sogo pont noir demba sawane pont noir nandaga wara wa haruna njayi amerika ndaga wara baba jawara wa gabo wa hakada nanna kamara sogona salu yumma dukure aishatu jawara daga wara mamburunsu yannega masilla bajaga faransa daga wara kempaxatinga daxangollaninsu abbas wage magan konnate tijani kamara sin o kunne a kati idara ngolla nu sukumantenga telefoni moro num pay serebe nu ga munda ina lo groupe ke nogondi serega be wa munda nan tirnindi groupe ke angana munda na lo durusu abubakari kamma lo mogo kote heti laqe ŋuñinteñena silami sukkamu manten kane igo yagare lemine xirse sere suga munda illo groupe ke noxondi durusu abubakari telefoni moronum pay walma nga munda lemmen na liqurana ñaxara liqurana ñe durusi 00223 76 90 51 23 76 90 51 23 والما 73 49 43 07 73 49 43 07 والما 66 15 27 94 66 15 27 94 الحديث بقية إن كان للعمر بقية